muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa wanda ya gwada mana wannan rana ranar da muke cikin farin ciki da ƙara gode ma Allah kan nasarorin da ya ba gwamnan jihar Sokoto da kuma jam'iyyar PDP ya mai girma gwamna wannan jiha ta Sokoto da jama'a jihar Sokoto babu abin da ya kamata mu yi banda mu gode ma Allah Allah cikin hikimar shi da ƙarfin shi da ikon shi ya gwada mana ya tabbatar san mana kujerarka wadda ita an muka yi fafutuka muka san Allah shi ka ba su kuma ya ba ka mai girma gwamna da sauran jama'a ina muku tabbaci da yadda Allah jam'iyyar PDP za ta samu nasara zaben da za a yi jibi. ina ma jama'a albishir da cewa kun bi jagora kun bi mai amana mutumin kirki dattijo ɗan dattibaye wani abu aminu waziri tambol mai girma gwamna na haɗa maka tun da aka fara wannan tafiya na ce tsakani na da Allah tun da baka ci amana kowa ba za ka yi nasara da yarda Allah. Kuma muna gare su ina da tabbaci mutanen apc da jama'ar apc kashi 90 cikin 100 wallahi sun ci amanar mai girma gwamna kuma amanar nan ta hita mai girma gwamna abinda da wata mata na haɗi jiya cewa a ce maka aminu waziri ciki da gaskiya yuka ba ta maza shi jiya an ce an yi taro taron kumiya taron tambaya taron lalaci an ce ta bar makunya da hauka aka nadinta in banda komawa baya wanda ya zaɓe ya faɗi ɗaya yau haɗe biyu yau haɗe uku yau haɗe hudu yau haɗe aka ce ya taro jam'iyyar apc an ce wai cikin masu jawabi je ya yi jawabi ya ce wai za mu ɗauko wasu mutane su muna ejan to in zai ƙadahi ya sai waɗanda ya kai maƙadahi kwanta yadda ga Allah mun ka dogara ba ga wani ba kuma mu abin da mun ka sani wallahi mutane apc yawancin su ba su da imani saboda yana cikin sharuɗan imani kai da kaddara in ba su da ilimin addini su koma makaranta su nemi ilimin addini ya kasu sharaɗin imani cikin sharaɗin imani an yi zaɓe kun haɗi kun yi yan kunkurushin kun haɗi an shara rafurar kun haɗi kun ta haifin kotu kun haɗi kun ta haifin kotu kun haɗi girma gwamna mai girma gwamna ina son waɗa maka mutane apc ɓarayi na da an kai zaɓe sata sun kai muna da mun ka kamo su mun ka su cikin gida kai ka bude kowa sun kai ta, da ba ka bude kowa nan ba babu wani ɗan apc sa kuka ko magana saboda ka mai girma gwamna Allah ya baka dama Allah ya baka dama ka yi abin da shari'a ta ce wanda ya fi ka sassafta wanda bai bi ka ba ka sa giyar mulki ka sassafta abin da aka magana wai ana son amshi kujerarka don 'ya' Allah ya kai mu 2023 kakkai takara ko kakka zama shugaban kasa mu musa Allah ka ba da mulki mun san Allah ka bada mulki ba mu da gwamnatin tarayya 2015 Allah ya ba Buhari mulki saboda haka mun dogara ga Allah kuma za a roƙi Allah Allah shi baka Najeriya wa baka Sokoto mu adda abin cewa Allah shi isan mu daga mutane APC ni Allah ka isan min ga mutane APC don mun san akan harin cutar da son kai min nan don kar su aka tsoro lokaci ba mu tsoron kowa sai Allah mai girma gwamna wallahi mutane APC in mutane mu na tashi ɗaya su tashi tsaye in ba sa shi ko yanzu satar da sun kai mu daga zaɓen harko suna nan suna ne su yi ga amma sa'ar da an kai satar da an kai baya baya tare da mu aka yanta to yanzu mu mun tuba mun bari Ina roƙon gafara ga garkuwar Sokoto. mu a sani siyasa yanzu an ka fara kuma mu tawalla da yarda Allah da yarda Allah kariyar da aka yi sai ya kai ashe 2015 da 2019 duk abin da aka tare mutuwar tawalla kai ya zama shugaban ƙasar Najeriya Allah abin da ya ƙara mu tawalla zai yi sifika yayi gwamna shugaban ƙasa kuma Allah ka ba basuwa in Allah ya ƙaddara mu ta wanda ya zama shugaban ƙasa sai ya zamo babu wani a Najeriya kowane na wanda ka ba kai ne ba zai ba wani mu abin da an ka gina mun cikin zukatan mu tauhidi mu san Allah mu riƙe amana kamin mu shigo siyasa abin da aka yi mu da wa'azi kan mu ci amana wallahi tun da mutawalle bai ci amana kowa ba kowa bai iya mai komi komi girma ne eh ba mutawalle ba ko ni da karani kowa bai iya komi kuma wanda ya fara shege na assalamu alaikum